yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ke daidai da sha hudu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da sha hudu ga watan agustan shekara ta dubu biyu da sha daya wannan shi ne kasar na hamsin da uku daga cikin jerin jattara ta tukar littafin fiqh sira wallafa professor zaid abdulkarim zaid allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba muna karanta tarihin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarihin da ya tarihin kowane ɗan adam tarihin da duniya ba ta taɓa ganin irin shi ba ba kuma za ta sake ganin irin shi ba wannan shi ne tarihin ah, muhammad ɗan abdullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wanda allah ya aiko shi don ya zama dalilin shirya da dalilin zaman lafiya da dalilin rahma tun daga duniya har lahira tun daga ɗan adam har dabbobi sallallahu alaihi wa alihi sallam mun ji lokacin da al'ummar musulunci suka ƙara yawa a garin makka annabi ya zama yana buƙatar ya rinka tara su don a rinka yin sallar jam'i a rinƙa yin wa'azi ana karatu sai aka buƙatu zuwa ga wani wuri wanda za a rinƙa taruwa to amma ba zai yi a taru a lokacin aure guda ba saboda kafirai ba za su amince ba kullum ina ƙara nuna mana ita rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayan ta haske shi yasa duk wanda yake jin annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin irin halin da ya samu kanshi yana da jagoranci wanda zai buɗe mishi ya fita daga cikin wannan kuncin idan yanzu kuka samu kanku a wata anguwa ko a wani gari ko a wata ƙasa wadda kuke cikin matsatsi to a lokacin ba ƙayar baya ke taku ba a lokacin ba ta da zaune tsaye ne naku ba a lokacin za ku ta haƙuri ne kuna ji kuna gani ana muku abin da ake har ƙarfi ya ƙarfafu da ƙarfin Allah a wannan lokacin annabi yana iya zuwa maka haka ne ko ba haka ba ka'aba afwan ya zo ka'aba ya ce a nan za a yi wa'azi hamdu yana tare da su kun ji tarihin jiya canza kuma tsohon ɗan daba ne sai a ba shi makami a ce ya riƙe sai an yi wa'azi a abin duk wanda ya zo hanga ya fara shi amma gobe ya ba su shigo ta tashi fitinar daga ƙarshe za a waye gari an daina wa'azin su ne sai fitina wannan shi ne abin da kuma musulunci bai amintu da shi ba domin dukkanin wanda yake da abin faɗi ba zai yarda a taɓa yin faɗa ba to idan har kun gamsu da wannan sai ku gane ashe dalilin da sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin kaucewa zuwa ka'aba a lokacin saboda ya lura ba za a yi zaman lafiya ba za a yi wa'azi cikin kwanciyar hankali ba sai aka samu wani gida shi ma gidan kaji gidan yana da kofar gida ne amma ta baya sai ka tafi kamar za ka hau safa ne sai ka yi sai ka shige sai a je sai a kulle kofa to amma a wannan lokacin ma fa ana cikin gidan ana tsoron za su iya faɗowa shi yasa hamza ɗin shi ake sawa a gate har lokacin da umar ya zo ana zaune sai aka ji yana bugawa lafiya sai ce umar ɗan khattabi ne sai a uzu billahi sai mutum ya maƙale jikin bango sai hamza ya ce ku rabu da shi idan alheri ne ya zo da shi bari a buɗe mai ƙofar da annabi can ya je ya karɓi alheri idan ya zo zai tada fitina ne za mu maganin sa a nan to haka al'amarin yake wannan gidan shi ne makarantar farko a musulunci shi ne jami'ar farko a musulunci shi ne masallacin farko a musulunci kaga musulmi kenan kafin su fara sallar jam'i a ka'aba a wani wuri suke yi a boye to abinda kullum yake nuna matasa kenan yanzu kun je masallacin su kun ce za su yi itikafi sun ce ba za ku yi ba sai ku haƙura sai ku tafi wani masallacin kun je an su kun ce za ku yi wa'azi kofar gidan zamani an ce ba za a yi ba sai ku haƙura sai ku je wani wurin amma sai ku ce wa'azin muna nan za a hana wa'azin sai a yi tashin hankali daga nan shekara goma ba za a sake wa'azi a unguwar ba amma an ce ba za ku yi wa'azin a wannan masallacin ba eh masu masallacin ba su yarda ba eh alhajin kofar gidan da gaba eh, sai ku matsa wani wurin in kuka matsa wani wurin kuma fa ba zuwa za ku ku ce to shi kenan duk wata aya da ta sauka akan Abu Lahab da Abu Jahal sai sun zata sun ce wannan alhajin shine Abu Jahal a yanzu ba don ba ku ba ma na kasidin ku ba a takas ba ne ku ba yan farmaki ba hayi kuka kawo ba ma'azi kuka kawo jiya kuma muka ji cewa wannan karatu da nuni ne akan duk yadda mutum ya kai da kiyayyar musulunci zai iya zuwa ya dawo Allah ya shirya da ka har wani ne wa Umar gori Umar yana jahiliya yana cewa Umar da zai musulunta da sai dai bakin uban shi ya musulunta wannan da kan magana ce sai ga Umar ya musulunta sai ga Umar ya zama khalifa ashe in kun fahimci wannan da kyau annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya koma ya kafa makaranta a daru arqam aka kafa masallaci ana wa'azi ana karatu a nan karka ce tsoro ne amma a komai akwai matakan da ake bi a kai ga cin nasarar shi ko kun fahimta yau ana nan ana karatu a ɓoye a gidan baro arkamfa sai kuma ga umar ɗin da ake tsoro ya shigo ya musulunta sai ce su ban ne za mu yi a ɓoye ya ce su ai ba ma ko ake tsoro ya ce to a fita cikin aka fita din ma ana tsoro sai ya wuce gaba yana ba da kabbara ana an shi to sun ji kan ne yasa ba za su an ka kabbara ba tun da dama wanda ke duka idan cin zalin ya musulunta cikin ba wanda zai ci zalunta ko bin fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka shi ne muka ji malam ya kawo mana wannan tarihi sai yake cewa sai mu tsaya mu lura da waɗannan darussa da ke ciki suna karantar da mu muhimmancin sallar jam'i kuma wannan yana nuna mana bambancin sallar mutum guda da sallar jam'i sallar mutum guda in ka dube ta tsakanin bawa da ubangiji wannan lada ɗaya wacce lada ashirin da bakwai idan ka dubi tsakanin kai musulmi da za ka zo jam'i da shi da zai zo jam'i ku haɗu soyayya za ta ƙaru kamar juna za ta ƙaru idan har wata larura ta faɗo wani daga ciki yanzu yanzu nan za a iya gane cewa wani zai da lafiya wani yana cikin matsala ina a binciki wani sannan da haka za ka koya a wurin ki zai koya a wurin ka. daga haka za ka ji cewa ya samu aiki a wurin ma'aikata kaza wata rana ta ji ya zama kaza kanka ya so ana bukata sai ka ga wato ana ana wa juna to in ba musulunci ba da musulmi babu waɗanda suke da wannan shi yau yau mahassaba daga cikin matsiyanmu suka dawo wani suna ganin cewa sallah da muke yi guda biyar da kuma ainihin wato aikin hajji da muke tafiya wasu suke ganin abin siyasa ne kuma wai suka ce wai za su rinka yi ba ma'aikatar da za ka shiga a da ka ga cewa karfe ɗaya da rabi karfe biyu an fita sallah a zahar kuma ka ga cewa ga wasu can sun taruwai su suna yin sabis in the name of Christianity a da babu domin babu shi a karatun su sabar da lahadi da ake warewa ita ce tashi to ni kuma ba a ware mana rana ba amma sai aka ɗaga ƙafa ku fita ku je ku yi sallah a federal secretariat a abuja muka fara ganin haka sai musulmi su fito sallah shi ma kuma sai su tattari sai je sai su taru a wani wuri me suke yi suka ce su ma suna sabi al'amarin ya sai ana gina masallatai a makarantun sakandare sai ga su su wai yanzu har cocina ake gina a makarantun sakandare don aka gina coci a makarantar sakandare zai ce ran asabar da lahadi sai ka je ka samu ba kowa amma wai saboda ƴaƴan musulmi suna fita sallah a zahar da la'asar wai wannan hassar da ta kama musulmi suna tafiya aikin hajji su ma sai suka ce sai aka fa musu hukuma alhazai rabban dole in yami yana gwamna a taraba suka je wurin shi sai ba su kujerun aikin hajji ce a'a ba inda karatun littafi mai tsarki ce a baku ba inda aka ce a je wani hajji a littafi mai tsarki ce mu mu ne malaman naku ƙarya muke muku ba inda karatu ya faɗa haka amma ku zo a ba ku kwangila ku je ku ci abinci ku tashi ku tafi shi kenan sai suka koma suna zagi shi ma'ana dan menene bai bi hayaniyar siyasar su ba to al'ummar musulmi ku gane muhimmancin musulmi su haɗu kuma in an haɗu ɗin nan so ake ana yin sallah irin wadda shari'a ta kawo ana haɗuwa bayan sallah a zahar a samu wani malami mai hikima ya tashi minti biyar in ku yan kasuwa ne ja hankalin ku game da kasuwanci idan a cikin anguwa ne ja hankalin ku game da yaya tarbiyyar yaya yaya ake zama da iyali yaya ake ba yaya haƙƙoƙi yaya iyaye ya kamata yaya 'ya'ya ya kamata su wa iyaye ya makwabci ya kamata ma'ana sai zama masallacin ya zama masallaci kuma makaranta idan masallaci ne na ma'aikata yaya al'ummar musulmi za su su rinka taimakawa junansu duk inda wani wanda ba musulmi don shiga matsala sai ka ga ɗan uwansu suna ƙoƙarin, su rufa mishi su taimaka mushi kai kuma in na sai shiga matsala a lokacin ne zaka ce ga abin da bature yake a yi shi kuma da turan bawa nan yana can ingila wannan yana nuna mana lallai muhimmancin sallar jam'i sa'annan malam yake wannan kuma yake nuna mana muhimmancin rayuwa tare da mutanen kirki Allah yake wala tarkanu ila allazina zalamu fa tamassakumun nar kar ka je ka tari ka rinka hira da mutanen da suke zalunci suke karta suke neman mata suke gulma wanda suka tashi shiga wuta Allah yake kai ma sai wuta ta shafe ka to duk inda za ka rinka zama ka rinka zama wurin mutanen kirki shine malam ya mana misalin abin da ya zo a hadisi idan kana zaune tare da mai da kiraye in ma ka siya in ma ya san maka in ma za ka ji ƙanshi idan kana tare da maƙeri wanda yake buga buga jigi ko ke hura buga jigi in ma ya ƙona maka riga in ma ka tashi kana ƙarin wani ƙarfe da ya ƙona to haka al'amarin yake shi ya sa malam sai ya rufe mana da cewa to kowane uba ya bincika ya ga wane ne abokin ɗanshi wace ke kawar ƴarka? ɗanka in ya je makaranta tare da wa suke zama yarka a makaranta wace ke kawarta to sannan ka bincika wace ke kawar matarka idan ka shigo gida ka ga bakuwa in ba ka iya tambaya a gabanta kira matarka gefe guda wace ce wannan me ya kawo ta me kuke yi me sa da na ga kun gan kika ɗauki wata jaka a guje kika jefa ta bayan gado kawo ta mu gani ke ke kika binciki wannan idan ka bincika ba ranar kiyama kai Allah zai bincike ka saboda annabi ya shigo cikin gidan shi sallallahu alaihi wasallam ya samu matar shi as-sayyida Aisha tana zaune da wata da yahudiya yace lafiya me kike yi me kike kullawa sai ce kuntu hawa wa u'alijuha in ne mata rukuya ne in ne mata addu'a ne ba ta da lafiya ne ta zo ta kawo kuka wuri na sai annabi yace ali jihadu kitabillahi to ki mata addu'a amma da littafin Allah to dole ka sa ido a yau sukan ainihin taho zo su kawo matansu su turo su cikin gidajen mu don suna ganin sirrin mu kuma na san mu kai kasan yadda suke da sakaci sai mace ta zo shi kenan kwana biyu na saba da ita sai ce ta ta dariya ce ta faɗa mata ko menene har sai ta tashi ta tafi kicin ita kuma ta barta a uwar ɗakanta me ta kawo ta ajiye muku a ɗakin me ta zo ta ɗaukan muku wani sirri naku ta zo ta gani to duk dole mu san muhimmancin wannan shi yasa ka sa ido ka san me matarka take ciki me ƴaƴanka ke ciki kai malami kar ka ba baka san menene ɗalibanka ke ciki ba ka zama kana da tafaqqudul ahwal kai sarki ne martaba ka rinka bincikar fadarka ne ke faruwa za ka ga annabi Sulaimana tun yana binciken mutane har ya koma yana ne wa tafaqqada tsayi yana bincike sai ga ina tsuntsu ina alhuda-huda tsuntsu alhuda-huda ina ya tafi duk da aka gama kawo gulma aka gama kawo tsegumi can ga shi ya dawo ya dawo yake a hattu bi ma lam tusib bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in azim yaqin ran sai dade na je na ga abin da kai kanka baka gani ba garin saba na je na zo maka da wani tabbataccen labari wajadtu imra'atan tamliku wa utiyat min kulli shay'in mace ce na samun sarauniya duk abin da ka sani a duniyar nan tana da shi wala ha arshin abu tana da wani babban gadon sarauta ko kai ba ka da shi abin da nake so nuna mana kar ka sake a matsayinka na malami ko mai sarauta ba ka san menene ake ciki ba lallai ne ka rinka bincikawa a gidanka ka rinka kewaye kowane ɗaki duk wata durowa ka rinka buɗewa duk wata jaka duk ko menene ya'yanka sun tafi makaranta sai ka je ka buɗe ɗakin su sai ka bincike ɗakin gaba ɗaya a lokacin ne za ka gani wa ka abubuwan da baka taba zaton ƴaƴanka sun kai gare shi ba duk kuma Allah ya wajabta maka kai wannan to wannan kenan malam sai ya fara magana dangane da wata matsala lokaci ya ƙure mana wadda zan dawo kanta gata yake salisan abu na uku A ahammiyatu tarabutu wa tawasul bainal na. muhimmancin haɗin kai da kuma saduwa tsakanin juna tsakanin musulmi haɗin kai tsakanin musulmi yana da matuƙar muhimmanci haɗin kai tsakanin malamai yana da matuƙar muhimmanci a samu al'umma suna kai ziyarar juna malamai suna ziyarar juna yana da muhimmanci matakin farko kenan na cin nasara matakin farko da na ƙarshe na wargajewa shine a ga al'umma kansu ba a haɗa ba malamai kuma kowa ƙoƙari yake tara ayoyin da zai harbi ɗan uwanshi da su Wa al'umma ta tarwatse daga nan ne komai zai iya samu to yana da kyau mu al'ummar musulmi mu gane bayan da annabi ya su ya rinka kiran su zuwa ga musulunci suna musulunta sai kuma ya fara tunanin dole a samu wata matattara guda a rinka yin sallah a lokaci guda a rinka yin ibada lokaci guda lokaci guda ana wa'azi ana shawara ana duban matsalolin juna ana taimakawa wannan shi ake kira haɗin kai jama'a idan babu shi za a wayi gari al'ummar musulmi gaba ɗaya babu ita sannan aka zo haɗin kan nan kar ka taɓa tunanin kai kafuwa ne kada wani ya tunanin cewa kai baka isa ba kada wani ya tunanin cewa kai ɗinnan ba ka da wani muhimmanci a'a kowanne ɗaya cikin al'ummar musulmi yana da muhimmanci kowanne ɗaya cikin malamai yana da nashi muhimmanci in muka dawo dangane da tawasul malamai su rinka saduwa da juna musulmi su rinka saduwa da juna ka taɓa ɗiban ‘ya'yanka da matanka ka ɗibo su ka zuba su a mota ka tafi ziyarar wani wanda kuke haɗuwa a masallaci ba ku shaƙu kun zama abokai ba amma kuna gaisawa an zo masallacin juma'a a salawatu kansu kuna gaisawa sai ya ji ƙarfe goma na safe ka zo gidan shi kana sallama na fito lafiya ka ce na kana kawo maka ziyara ne domin da iyali ne ku shiga ku ku zauna ku yi hira minti biyar kaza kaza kaza ku kuma su gaisa shi kenan ziyara kuka kawo ba ku zo ku tsora musu wata hidima ba don haka ba wuni za ku yi ba dan in kuka ce za ku wani ƙarshen ta to taliya kwaya biyu za a dafa a gidan zan dafa katan guda to kuma ina katan guda ka gama kusan sati biyu za ku cinye musu kenan ba kun zo ku jin musu jiki ba ne kun zo ku kawo musu ziyara ne wajibi ne mu kan wannan al-imamu ishaq dan rawiya yana jin labarin wani malami ne mai suna ahmad ibn hanbal ba taba haduwa ba ɗalibai in sun zo karatu bagadad sai su ce ai da muka je mun haɗu da wani babban malamin hadisi ya san fiqhu malami ne mai bautar Allah kwana ike a masallaci kaza kaza ai shi ke nan ko sai eh, eh, eh, ishaq dan rawiya yace to je kai ziyara zuwa ga ainihin wannan babban malami da ya je kai ziyara sai ya iso garin da daddare ya iso gari da daddare sai sai bari ya tafi masallaci da ya je masallaci sai ya haɗu da wani malami wani mutum wani dattijo yana ta sallah yana ta sallah sai dai idan da sallah ya ce miki bawan Allah na ga kai kamar bako ne shi wannan ne sallah yake ce wannan na kai kamar bako ne yake kwarai da gaske wurin wa ka zo a gari yake na zo wurin wani ɗan uwana ne amma ba mu taɓa sanin juna ba mu taɓa ganin juna ba yake wane ne yake sunan shi ahmadu dan hanbali yake masha allahu daga ina yake ai daga ƙasa ka ba daga ƙasa ka za a yau kana da labarin wani mai suna ishaqa dan rawiya yake ni ne yake ni ma ni ne ahmadu dan hanbali sai suka rungumi juna wannan irin tawasul din jama'a shi ne aka samu wani babban malamin hadisi abdurrahman al-muallim daga ƙasar yaman ya je kai ziyara irin wannan zuwa ga wasu manyan malaman hadisi a ƙasar indiya wannan ziyara ita take kashe tsegumi kuna zaune sai ku ga wani malami ya ɗibo ɗaliban shi ya zo duk wani tsegumi da a ɗiba waɗannan zai ce malam wani ya ce kaza waɗannan zai ce malam wani ya ce kaza waɗannan ce malam wani ya ce kaza an kashe shi in kuna ziyarar juna jama'a kun fahimci wannan da kyau to gaskiyar lamari kun ga wannan musulmi sai sun dawo sun raya shi sannan ɗaliban ilimi da jama'ar gari suna daga cikin jigajigin da suke raba kan musulmi ko kuma sun wani lokaci su suke yawo da jita-jita haka sudan sai ka je ka ce ai malam wani ya ce kaza kuma ni akarama makalla ina ga da kai ma ike duk da dai bai faɗi suna ba amma ni ina ganin da kai yake to kuma madadin a matsayinka na malami ya kamata ka yi irin yadda annabi sallallahu alaihi sallam ka hana a kawo maka labarai na tsegumi ba ka hana ba to yanzu ya yi gulma ba sai ka ce a'a ba na son tsegumi ka yi istighfari ka yi gulma domin Aisha suna zaune da annabi sallallahu alaihi sallam wata ran sai ta ce mishi hasbuka min safiya da ani innaha qasiya to aka gani wannan mata ta ka tana ta jiki akan ka ganin ta ɗan gajeriya haka ne zaka daga jirgin mace yake ki ɗauki tsinke ki yi kakuce yake ta abin ki nama bai ce kin ci naman ta mana to haka ake so wani ya wani gulma gobe ba zai ba iya baya abin da zai so zai ce kai kuma kana tara mutane sai aka maka labari suka tara mutane shi kenan kai magani malam yake wa yata akkadu hadha bi khassa idza kanu fi biladil ghurba wannan haɗin kai yana ƙara ƙarfafa musamman in musulmi so kasance a ƙasa ta baƙunci baina illa ya yadinu bil islam a wurin zaman da yake ba a bin addinin musulunci fa ala haula'i mas'uliyatu lihtimam bil ijtima'i fi ma bainahum wajibi ne ga irin waɗannan musulmi da suka samu kansu a tsakiyar ƙasar da ba ta musulmi ba su ba da muhimmancin haɗuwa a tsakaninsu ta'awunan don taimakawa juna alal khairi a bisa alkhairi wa tasbitan ala tariqil huda da kuma ƙoƙarin tabbatar da juna wajen bin hanyar gaskiya wa Kuyatan bi awasiril ukhuwa sannan kuma dan karfafa dankon yan uwantaka wa muhafazatan ala al-imani fil da kuma ƙoƙarin kiyaye wa juna imani a cikin zukata min an yahbuwa kar ku bar imanin ku ya zama kamar talge an zuba wa ruwa shine haba yayi ƙasa? ya rinka ƙasa imani ya rinka ƙasa aw Ufa ko kuma imani ya rauni عندما تكون الغالبية bil المحيطة ki atin kafira, musamman a lokacin da ya zama waɗanda suka kewaye musulmi wasu jama'a ne kafirai to in ya zama irin waɗannan a anguwarku ba ku wuce ku talatin ba sauran duk kafirai ne duk makiyanku ne to annan ne wannan haɗin kan ya fi matuƙar muhimmanci yanzu dai jama'a ku dubi abin da ya same mu bana duk ƙasan nan suka haɗe mana kai kaf suka yi ta wa'azozi kar a sake a zaɓi musulmi ba a samu rabuwar kai tsakanin su ko ƙwaya ɗaya ba duk inda ka same su ƙuri'ar su ƙwaya ɗaya ce mana ƙuri'ar mu ta rabu mana fatoyin malaman mu suka rabu haka ne ko ba haka ba to ya aka haka idan ya zama a ƙasar da aƙalla muke da 65% zuwa 70% muke da kashi 65 zuwa kashi 70 na musulmi in ma'ana yanzu mu muka ritsa su kenan ba su suka ritsa mu ba in ya zama a irin wannan ƙasar mun kasance haka da kuke tunani kuma a ƙasar da za a samu kamar South Africa inda musulmi 4% ne kashi 4 bisa aka zo aka raba kanmu wasu fashin shinkafa ce aka ba su a ɗan buhu ba ta kai fiya ɗaya ba wani naira dubu goma ne za a ba shi da haka aka wargaza kanmu don haka sai muka waye gari mun kare musu wahalhalun da za su na yi mana rabbi imo imo ne muke rabbi wannan malami ya ce ya samo wasu ayoyi waɗanda babu laifi za a sakawa na ƙuri'a wannan ya ce ya samo wasu ayoyi in an saka an zama kafiri sai muka koma muna cin junanmu haka ne ko ba haka ba haka ne su suka fara yin wa'azi cewa kar a sake a zaɓi musulmi don zaɓen musulmi yana da haɗari sannan muka kwaikwaye su amma sai muka waye gari mu ne da laifi mu ne aka kama malamai aka ɗaure mu ne aka bi aka karkashe musulmi amma su babu fasto ba reverend father daga sauran zaria ko daga sauran kaduna ko daga sauran najeriya ko daga ina inda aka kama ko kwaya ɗaya to kun ga irin sharri rashin haɗin kan aka haɗa mu faɗa da malaman da suka kauce mana muka koma faɗa tsakaninmu da sarakunanmu faɗaye faɗaye zama har al'ummar musulmi na ta suna kai wa sarkin musulmi hari saboda ne saboda ya fito ya goyi bayan abin da yake faɗa da kujerar shi shi sarkin musulmi ne kuma ya goyi bayan sarkin kafirai ya zama sama da mu ƴaƴan musulmi suka dawo suna jifan shi karaman mu ba karaman mu bace me yasa kuka ga tun farko sai da muka taushi mutane akan ayi haƙuri maganar azumi bana ayi haƙuri a tafi tare don wasu sun sha alwashi kafin tun kafin sha'aban tun a tabbata wasu sun ce wallahi cin musulmi ce an ga wata za su yi ƙarya ne in ce ba a gani ba za su yi gaskiya ne sun riga sun yanke fatawa duk inda ya tafi su kuma can za su ce saboda wancan abu bai kamata shi ya haka ba to amma sun dubi raunin ne weak point kowa an lura ina ne yake da yunwa cin musulmi an kawo kujera amirul hajji an ce ta aikin hajjin Najeriya dindindin ta zama tashi har abada jiran da ya mutu ba sauka don haka kujera amirin hajji madadin kujera ce da ake jaddada ta duk shekara to yanzu an mai mishi da ita dindindin an kawo vice chancellor amadu an kawo chancellor Ahmadu Bello University an bashi shi kenan to sai ga to me yasa ba zai mu baya ba shi kuma dattijo abokin babanmu radiyallahu ta'ala an shai ina fata an gane shi kuma aka kawo lamba aka ba shi CCOM kaga karatun boko nan ka yi shi da haɗari ne sai a kawo lambar kiristoci a ingila a baka a manna maka kana shi ka sani ba yanzu ni ba za a bani wata lamba CCOM in manna a kirji na ba ba hauka nake ba don makarantar boko ma ta mission ne saboda haka na san ka bani wata CCOM in manna a lamba fastoci ce don haka duk digirin da ne a duniya kaga irin alkyabban nan ban taɓa sawa ba don ta fastocin ingila ce to amma yanzu ga an je an ba wani malami an ce za a ba shi doctorate degree sai ya sa saboda bai boko ba bai san kan garin ba da shi da ba abokin da ban je aka ba shi wannan lamba sai ji daɗi ma dalla shi kenan ya fito yin fatawa al'amari ya yi miki daɗi haka wannan kowa sai a dubi menene yake yunwa wani son mulki yake a bashi wani son kaza yake a bashi wani son kaza yake a bashi wani ɗan bana bakwai ya taso shi kuma aka bashi advisor a Kaduna haka da haka ne suka wargaza mu sai mu koma muna faɗa da malamanmu muna faɗa da sarakunanmu amma su a can ba shak ba a alƙibla ɗaya suka je kuna da duk da za a yi zaɓe yarabawa a kudu gaba ɗaya sai suka ce ga inda suka yi rana tsaka duk na kawo mana wannan ne cewa abin da Allah yake cewa illa taf'alu da kun fitna wa fasadun kabir haɗin kan nan in ku da ku haɗa kai ba to fitina ba ta same ku barna ba ta same ku ita ce ta same ni ita ce ta same ni duk wani babban ɗan siyasa sai da aka samu lokacin da ya kasa kwana a gidan shi wudu wani sarki ce motocin yaƙi ne ke tsaron shi saboda ni saboda ya goyi bayan mu ne kawai aka yi wa haka amma su ba su da matsala don haka har yanzu mu muke fama da azumar har yanzu mu ne zazzabin da jantar har yanzu mace sharar take kanmu to dole ne musulmi mu haɗa kanmu kun fahimta jama'a Allah maɗaukacin sarki ya taimaka to malam da yake cewa lalle ne a haɗa kai lalle ne a sadu da juna kuma haɗin kai sai an yi haƙuri sai ka yi haƙuri da ni ni ma sai na haƙuri da kai don in ka ce kai ba za ka haƙura da ni ba to ni ma kana abubuwan da ba zan ji daɗin su ba ni na ta ba zan haƙura da kai ba ni ma ina abubuwan da ba za ka ji daɗin su ba sai an haƙura ka duba in aka shiga mota wani sai ka ganshi ɗan tsiriri ne wurin da zai ci ɗan kaɗan ne wani kuma su guda ɗaya zai mamaye wancan guda biyu amma kuɗin mota nawa suke duk ɗaya suke biya to in wancan tsiriri yake a'a wannan ya biya ɗaya da rabi ni in biya rabi karan mota zai ba ba zai da ba haka ake haƙuri Allah ya taimaka to malam yake ne lallai a haɗa kai rabi an na hudu ahamiyatu tarbiyya wata ahud al mustamir fi amaliyati al islah malam yake wannan karatu na nuna mana muhimmancin tarbiyya. Wata ahudin al sannan kuma da gogewa akan tarbiyya din fi amaliyati al ma'ana a fahimci muhimmancin tarbiyya a fahimci muhimmancin gogewa da sabawa a kan bin tarbiyya a aikace domin gyara tauje da kuma ɗora mutane akan hanya wato ita tarbiyya jama'a ba abu ne da za a zo a haɗa a nan a yi maganar tarbiyya ba abinda malam yake nufi in muka yi ta a nan to sai kowa ya ɗauke ta kuma sai je ci gaba a gidan shi in a ofis ne in a makaranta ta aiki ne na gyara da fuskantarwa wani fala budda fil islah min tarbiyya babu makawa dole a wajen tarbiyya a rinka ana samun gyara kuna tarbiyyanta mutane to kuma a aikata sai a ga tarbiyya tana gyara mutane walaysat amaliyatu tarbiyya al-matluba sahala amma aiki na tarbiyya da gyaran al'umma malam yake ba fa abu ne mai sauƙi ba wala mai sura ba abu ne wanda yake mara wahala ba aikin tarbiya yana da wahala kuma ba shi da sauƙi. walaysat kalimatin tuqal ba magana bace ba wa'azi bane ba lakta bace tarbiyya thumma yantahi wajibul muallim ke malami ya kare in ya wa'azi ko in ya karantar awul murabbi ko kuma mai tarbiyya in ka ce wa yaro kan eh, ka ci da hannun dama fa bai isar ba ba magana ba ce kawai idan malami ce ku rinka zuwa makaranta da wankakin tufafi ku rinka goge bakin ku ba iyakar ta kenan ba za ka ga in gari ya waye sai an zo an duba yatsun kowa ya yanke kumba sai an ɗaga bakin kowa yana yauki sai an dubi kanki sun yi kitso sai an dubi kanka kayan aski a sansana ka wari take ko kuwa yaya to haka abin da ake nuna maka ba abu ne na fatan baki ba kawai ko kun gane jama'a ya sa ran nan nake Allah ya maka arziki da mata biyu a cikin gida ko mata uku ko mata hudu to ba tarin matan kadai ba su zama abokan aiki wanta tana girki e wanta ta zuba musu abinci to sai ita wanta sai ta je ta zauna tare da yara sai ta ce to me malamin koya muku a makaranta sai ce ana ci da hannun dama sai ka ji wani ya ce ana yin bismillah sai ne ce to an ce kowa ya ci gaban shi sai ne ce an ce a wanke hannu ya ce to kun wanke hannu sai ce a sai ce to ku tashi ba wai da sun faɗi haka sai a tsula bulala ki ku shi kuje je ku wanke hannu ban abin da aka faɗi ba saboda zafin bulala ki fadda abincin zai yi gaba amma sai je su wanke hannu sai a ce to yanzu sai ne kuma sai wani ce sai a ci da dama sai a ce a'a sai wani ce a yi bismillah sai ta ce to ku yi bismillah ku ci da hannun dama tana nan rike da ƴan giya a hannunta sai ta ga wani ya sa sarab ya ɗibo wata doya da ya gani a cikin fatan doyan gaban wani sai a ce a'a an ce babu cin gaban wani ka ci haram ka ci wuta mayar su zauna za su ci dan wake sai ka ga wani yana tsiro guda uku yana rugawa a baki ya ce a'a ka ci haram Dai-dai ɗaya ake ci in za ka ƙara sai ka nemi izini duk wannan karantarwar mu ce ta musulunci bature ba da ita a makarantar firamare don bature yana cin abinci ne kamar kare da hannun hagu da na dama bature bai san bismillah ba bature bai san ka ci gaban ka ba bai san ka ba ka a'a to wajibi ne kenan ce wannan tarbiyya mu fahimci cewa da malami da uba da wanda yake reno wajibi ne kula aw da'iya ko kuma mai wa'azi bal ala du'ati malam yake kai wajibi ne ma ga masu wa'azi wal murabbina da iyaye masu tarbiyya da marka wal muallimina da malaman makaranta an yalhazul maqsadal muhim su tsaya su lura da makasudi mai muhimmanci min darul arqam wani makasudi ne sa annabi yake tara sahabbai a darul arqam ma حرص rasul صلى الله عليه وسلم على تعاهد صحابته yayin da manzon Allah ya ainihin wato yi kwaɗayin ya rinka haɗuwa da sahabban shi sa'atan ba'da sa'ati sa'a bayan sa'a yauman ba'da yaumin wannan rana bayan waccan rana annabi ya ce musu a zo sallah a zahar? in aka zo sallah a zahar sai kuma ya sake cewa a zo sallah la'asar in aka zo sai kuma ya ce a sake zuwa sallah magariba in aka zo sai ya ce a zo sallah isha in aka zo sai ya ce to kenan kuma za a zo sallar asuba kaga a wuni ana haduwa sau biyar sannan kuma haduwar kullum sa'an nan ana nan ana nan da aka isa madina bayan al'amari ya yi ƙarfi sai ga sallar idi ta zo sai ga azumin ramadan ya zo sai ga sallar juma'a ta zo a makka duk ba a yin waɗannan saboda in aka shar'anta waɗannan a makka to matsala za ta faru domin sallar juma'a ba zai yi a yi ta a cikin gida ba sallar idi ba za a yi ta a cikin gida ba to kuma dama a ɓoye ake yi don aka fito bayan gari kuma su abu jihar suna nan to wannan irin haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka haɗa sahabbai to ya kamata duk mai wa'azi ya rinka lura me yasa annabi ya haka mala yace li tarbiyatihim dan su rinka tarbiyarsu wa tawjihihim dan kuma ya rinka dora su akan hanya ala ainihi a bisa idan shi duk abin da za su yi a bisa idan shi ka tafi kaya a zahar ka dawo annabi ya ganka kaya la'asar ka dawo ya ganka duk abin da kake yana kallon ka sallallahu alaihi wa sallam na haka malam yace wa huwa darsun muhimmun wannan darasi ne mai muhimmanci li kulli man yaqumu ala tarbiya ga duk ya. mas'ulan kana au aban mariki ne ko uba dan aka baka rikon ɗa tare da wata al'ada ce wadda da iyayenmu suna yi yanzu ake ganin wai an watsar da wannan ba alheri bane kuma shine a da kowa mas'uli ne a anguwa kowa an ba shi rikon ɗan ɗayan shi ma ɗayan yana rikon ɗan ɗayan sai da haka zaka gani lokacin aka tashi wa yara kaciya a da sai ka ga dattijo ya kira wanzamai an zo an kafe yara guda goma an yi musu kaciya wasu bunsurai guda goma da zakaru duk an yanka kowa sai a yi mishi kaciya sai a kai shi gidansu da zakara da bunsuru baban wancan ya yi mai in aka tashi ɗinkin sallah sai ya ɗinka wa yara talatin tare da cewa tattalin arzikin ƙasar ya ja wannan abin ya yi rauni amma duk da haka matsaloli ne suka koma naka sai naka da aka koma yaro zai jin tsoron kowa kowa sai baban shi yaro zai gaida baban kowa sai baban shi ana nan zai daina gaida baban shi ana nan zai daina ladabin baban shi ana nan zai daina jin magana baban shi saboda wata ran baban zai zama baya nan to magana da uban ya faɗi ba zai aiki da ita ba wata ran uban zai gaza wata ran zai mutu to abin da yake wajibi jama'a kowa ya yi kokari ya zama mas'ul wato ka ɗauka kai kanka gadiyan ne uban gida ne uba ne ga waɗannan 'ya'ya malam yake cewa au mu'alliman ko kuma malami aw da'iyan ilallahi Allah jalla sha'anuhu ko kuwa mai wa'azi ne yana kira zuwa ga hanyar Allah wanda al'amarin Allah ya ɗaukaku to wannan darasi ne ga duk wani mai ainihin wa'azi da uba da ainihin masu tarbiyya ina fatan kun fahimta lallai ka gane muhimmancin kenan yadda annabi ya rinka haɗa su to kai ma ka rinka haɗa ɗalibanka kai ma ka rinka haɗa matanka kai ma ka rinka haɗa ‘ya'yanka to idan kanku ya haɗu a anguwa ya kamata ku samu wata mahaɗa da za ku rinka taruwa kuna tattaunawa sai a ce ga wata ɓarna da ake ganin ta samu yaran anguwa kaza ai marmaza yaran anguwan nan a faɗakar da su kafin abin ya same su ba ka mamaki yanzu ka je masallaci sai ka ga iyayen ne ke zuwa sallar jam'i ƴaƴan ba sa zuwa kuma iyayen suna ganin su za su ƙetare su sai dai ce wani ba za ka je sallah ba ko sai ce a ai zan shirya to shi kenan sai ya wuce a'a malam yake bata isa ba sai ka taso shi a gaba sai ka sa mishi ido ka yi sallah za ka fita kai sallah sai ka tayar da matarka ta yi in ka dawo fa bai isa ba sai kuma ka bincike ta in ce dai kin yi sallah wata sai ta ce kai ka kika matsawa da Allah ni na yi sallah haba kamar sabon tuba in eh, sai a ce sabon tuban ne wannan ma izgilanci ne sai kin tuba ko kun fahimta jama'a don Allah ce waye wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha iyalanka ka rinka musu umarni da sallah kuma kai ka daure a kanta Isma'il annabi ne Allah ce mushi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya yana umarnin matan shi da 'ya'yan shi da sallah ya samu yardar ubangiji yana umarnin su da zakka ya samu yardar ubangiji amma kar ka manta baban Isma'il ɗin da ya kawo Isma'il ya ajiye shi a Ka'aba tare da mahaifiyar shi har ya yi nisa ya bar su uwar Isma'il ɗin matar tana bin shi tana ce mishi Ibrahim sai ki amsa Ibrahim ya ki waiwaiwa Ibrahim Allah ne ya ce ka kawo mu wannan kwari ka ajiye mu sai ce Allah ne sai ta ce shi kenan na yarda da Allah ba zai ci amana ta ba da yadda ba sai ya jiyo sai yana karanta wannan aya rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyaqimu salah yace ya ubangiji ga zuriya ta can na aje su a wani kwai wanda yake babu ainihin tsiro babu ruwa ba komai ya Allah na aje su ne don su tsaye sallah don su tsaye da sallah annabi ibrahim ya kawo su aure. sai ce faji al'afidatan minan nasu ta hawi ilayya Allah ka sa zukatan mutane su rinka karkatowa gare su yau ka dubi wani ikon Allah daga ina ake kawo goro daga kudancin ƙasar nan shi kuma da haushe ce ga ɗiban goro yake yana kaiwa makka yau a makka ba a san bayarabe da noman goro ko da sai da goro ba ba haushe ne shi a kawo mai shi kuma ya kai goron da za ka siya a nan naira talatin ka je maka sai ka siye shi naira goma ayaba ce za ka ganta suɗu-suɗu kamar roba kamar ita ce kanta daga ƙasar ku za a kai ta amma a kai ta sai ga farashin ta ya rabu saboda addu'a annabi ibrahim amma fa abin da ya sa ya kai su shine ne yuqimu sala abin da wannan karatun ke cewa in ka tsaye da sallah Allah zai azurta ka da abin da ka ci in ka tsaye da sallah Allah zai rufa maka asiri Allah zai kawo maka baƙi masu amfani yanzu baƙi ne suke shiga maka masu amfani wani malami kan tara matasa shi ne malam asaf mai saba'un hadisa yace ku gode wa Allah kuna nan garin ku. kowa zai zo ya kawo muku irin baiwar da Allah ya mishi kuma yana minna ya kawo muku sai ka je ka ga 'yan Pakistan ne suke gini kaga yan misira ne suke ɗaura wutar lantarki kaga hausawa ne suke kaza kaga hausawa ne suke kaza kaga yan gane su suke kaza duk ane muku ne ko kuna zaune ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka don haka malamai sai a bada muhimmanci game da tarbiyyar al'umma haka nan kuma iyaye kar ku sakaci to bayan wannan tarihi da muka ji na daru arkam kun ga tsanani ya yi tsanani in ba ku manta ba yadda muka ji ake wa sahabbai ko bilal a kama shi a mai duka a tsora mishi a tsora shi akan dutse in rana ce za su tsirara a kawo wani dutsen a tsora mai a kirji idan mai gidan ya gama galabaitar da shi sai kuma ya sarjafa mishi wuya a igiya a wuya kamar bunsuru sai miƙa wa yaran maka ya ce ku kewaya da shi duk wani dutse ku hau da shi ku sauka da shi ku yi wasa da shi kamar ɗan kukuyo bilal mun ji khabbabu ɗan aran garya shi za a sa kamar nama a shimfiɗa bayan shi yake maiƙo da ke ɗiga a bayan shi shine yake kashe garwashin to wannan azaba da ta azaba to al'amari fa sai annabi ya ga kai al'amarin nan sai mun fara kaucewa sai mun fara barin garin nan to ne sai malam ya ce almabhasu samin wuri na takwas zai yi mana bincike ne dangane da karatu akan Alhijratu ilal habasha Alhijiratu ilal habasha hijira zuwa ƙasar habasha ita ce ƙasar ethiopia da ƙasar eritrea da ƙasar Somalia ta yanzu ina son ku gane ƙasar habasha a wancan lokaci ta haɗa waɗannan ƙasashen guda uku ethiopia ta yanzu da kuma eritrea ta yanzu da ƙasar Somalia ta yanzu wannan yankin shi yake kira habasha gaba ɗayan shi qala ibn ishaq babban malamin tarihi al ibn ishaq yace mara a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma yusibu ashabahu min al-bala yayin da manzon Allah ya ga irin bala'in da yake samun sahabban shi wa ma huwa fihi min min Allah ta'ala da irin yadda shi kuma Allah ya kiyaye shi dan kaga duk wannan abin da ake fa annabi baya da kuwa ba a dukan annabi mafi munin abin da aka taɓa wa annabi su ne abubuwa guda biyu da muka ji mafi muni kenan na ɗaya yana sallah aka je aka ɗibo kashi da mahaifar raƙuma aka zuba mishi aka na biyu wannan kafiri ya zo ya sa bargon shi ya shaƙe manzan Allah abubakar ya zo ya kwace shi waɗannan su ne abubuwa mafi muni da aka yi mishi amma duk wahalar ta fi karewa kansa sahabbai to wallahu alam mai yiwuwa saboda magana da muka faɗi a baya shi annabi ɗan dangi ne tunda yana da su hamza ka ji zagin shi fa aka yi jiya mun ji zagin shi aka yi hamza ya je ya samu abu jahal ya rarrabka mishi kwari da baka zagi amma shi yayi to in aka ce an dake annabi Ka ga su hamza za su kisan kai kenan amma fa su ma kuma ba irin karatun suke bi ba su ma nasu suke bi na gargajiya to wannan in ka duba sunnar annabawa ce dubi annabi shu'aibu me suka ce ya shu'aibu walau la rahatuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz mun ce wallahi ba dan dangin ka ba da sai mun jajjefe ka ba gagaran mu kai ba dangi suna da amfani da ma shi yasa sai ka sadar da zumuncin su dan in aka taba ka su za su taso to a ƙarƙashin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tsare shi shi daga irin wannan wahalhalu sahabbai ne suke sha summa min ammihi abi talib sannan sai kuma kariya da yake samu daga babban shi abu talib lokacin da aka shiga aka fita ai mun ji tarihin a baya idan la'asar te sun taru suna shan burkutu a ka'aba suna kwado suna karta suna hira sai abu talib sai ce wa annabi to muhammad za ka je ka yi karatu ne a ka'aba yau sai annabi ya ce eh, sai ce to in ka shirya ka gaya mini sai abu talib sai zare takobin shi sai je cike takobin shi sai ce faɗa musu karatunka ka ji ikon Allah shi ma fa bai zuba amma shi su manzo Allah ya ce ku je ƙasa ce akwai gaskiya a cikinta ku je ku zauna a can har Allah ya kawo muku sauƙi min ma an fihi fiye da wannan kunci da kuke ciki kun jin da manzon Allah ya tura su mushrikai sun gallabe su sai kuma ya ce su tafurin kiristoci kuma su tafurin sarki wanda yake malami ne a cikin kiristiyaniti saboda akwai gaskiya a ƙasar haka wannan ya nuna kenan ana wa'azi da injila a ƙasar ana bushara ta gaskiya a ƙasar shi yasa ƙasar ta zama da gaskiya ko kun fahimta a cikin wannan ƙasar a yanzu akwai jikokin sarki na gashi da suka musulunta da suka musulunta suka ware wani gari suka zauna gaba ɗayan su fararen kaya suke sawa da raunna majalisar ɗinkin duniya da kanta ta fitar da rahoto cewa duk duniya babu ba gari mai zaman lafiya irin shi jikokin sarki na gashi suka karɓi addinin musulunci daga baya sai zama ƙasar ta yi musu kunci sai suka ware suka tafi bayan wani dutse suka je suka zauna tashar aljazira ta larabci sai da ta je ta coverage ta hira da su gaba ɗayan garin da fararen kaya suke yawo ba faɗa ba cin amana ba komai majalisar ɗinkin duniya da kanta ta ce babu gari mai zaman lafiya irin haka to wannan shi ne fassarar musulunci duk inda musulunci ya samu za ka ga gaskiya a wurin riƙon amana zaman lafiya Allah ya taimaka to kun ji wasu yadda annabi ya musu ya ce ƙasa ce akwai mutanen kirki akwai gaskiya ku je ku zauna har Allah ya kawo muku sauƙi. فخرج ذلك فخرج عند ذلك المسلمون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم da manzon Allah ya faɗi wannan magana sai musulmi daga cikin sahabban manzon Allah sai suka tafi ila ardil habasha zuwa ga ƙasar habasha makhafatal fitina saboda tsoron fitina da suke ciki wa firaran ila Allah ta'ala bi dinihi kuma suka ɗauki addinin su suka gudu zuwa ga Allah madaukakin sarki fakanat awwal hijratin fil islam wannan ita ce hijirar farko a musulunci jama'a hijirar farko a musulunci ina aka tafi habasha ƙasar kiristoci to wannan yana daga abin da muke nuna matasa kullum da suke cewa in gari za lalace za a yi hijira sai mu ce e ita hijira idan za ka yi ya kamata ka dubi wani gari ne wanda za ka zauna ba wai ku hijira ku ce za ku koma daji ku ce za ku kafa gari naku na kanku sai in duk duniya an ƙi karɓanku ba za a taɓa samun haka ba kuwa duk duniya a ce an ƙi karɓan ku to sannan ne sai ku je ku sari gari kuma wancan lokaci da ake cewa duniya za ta lalace ka koma cikin daji ka zauna gindin bishiya ya fi alheri wannan lokacin bai yi ba ina ake gane bai ba shine duk inda ka zauna kana wa'azi za ga mutane sun taru a cikin kalma goma da ka faɗi za ka ga mutum ɗaya aƙalla yana shirye bi ɗaya to matuƙar mutane na da shirin su gyara ba a ƙaurace musu ka zauna ka shiga kasuwa kai kasuwanci da su kai aiki tare da su ka aura ka aurar a hankali kana nan inda gaske kake zaka gyara su mun kawo tarihin irin yadda hausa suka rinka zuwa ƙasar ghana suna zama tare da wasu ƙabilu suna rike amana daga ƙarshe har suka yi tasiri a cikinsu to abin da ya kamata musulmi ya yi kenan jama'a don haka kun ga gashi gudun hijira na farko da suka tashi ƙasar habasha suka je to suwane ne da suwa ne cikin wannan hijira jama'a kun ji Suwa ne da suwaye suka fara yin hijiran nan malam ya ce wa kana fi man hajara Usman ibn Affan radiyallahu anhu daga cikin waɗanda suke gudun hijira akwai sayyidina Usman kaga fa babban attajiri ne amma har shi aka kuntatawa sai da ya hijira wa imra'atuhu ruqayyatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da kuma matar shi ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam radiyallahu ta'ala anha wa Abdulrahman ibn auf da Abdulrahman dan Au shi ma fa babban attajiri wa abu huzaifa utba ibn rabi'a wa ma'ahum ra'atuhu da abu huzaifa mai suna utbatu dan rabi'a shi ma ya ɗauki matar mai suna sahalatu bintu suhail ibn amr sunan matar shi kenan sahalatu yar suhail ita ma da ita aka yi hijirar. wa zubair ibn al-awwam da zubairu dan awwam sirikin abubakar ne siddiq mijin asma'u wa mus'ab abubuwan umair da matashin nan dan gidan hajiyar nan ta makka attajiran nan to haddashi wa abu salamata ibn abdul asad da abu salamata dan abdul asad mijin ummu salama wa imra'atuhu da matashi ummu salama bintu abi umayya ibn al-mughira da shi da matashi wa usman ibn mab'un da usman dan mab'un wannan dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam sun sha nono ɗaya da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa amir ibn rabi'a da matashin nan da kake jin labarin shi wani mafarauci mafarauci daga cikin sahabbai amiru dan rabi'a zaka ga shi ya ruwaito hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bayani dangane da ainihin wato ma bainal mashriq wal maghrib qibla to haddashi wa imra'atuhu da matashi mai suna laila bintu abi hasma laila bintu abi hasma radiyallahu anhu Allah ya ƙara musu yarda kun ji waɗannan fa ba su kenan ba a an faɗi daga cikinsu ne haka ya ce wa kana fi daga cikin waɗanda suka yi hijira to wani jirgin sama ne ya ɗauke su a wani filin jirgin sama suka tashi sai tunanin ka ya fara harbawa idan a jirgin sama ne ashe ma tafiyar tana da daɗi ina suka je daga ina suka taho ina ne tashar da suka shiga mala yace fa suka fita daga makka hatta a ash-shu'aiba har sai da suka je ash-shu'aiba ita ce jidda a yanzu ku kiyaye ashu'aiba shuaiba ita ce jidda a yanzu jidda tana da dogon tarihi a cikin duniyar musulunci kamar yadda wasu malaman tarihi suka ce lokacin da Allah ya sauke Adamu da Hawwa'u ita Hawwa'u ma anan aka sauke ta a jidda daga sama shi ya sa ka ji bahaushe aka sa wa ya Hawwa'u sai ce mata mai jidda <laughs> aka haifa Hawwa'u ba haka ake ce mata ba mai jidda to tarihi ne dai gashi nan da yawa Allah ya taimaka da suka je wannan wuri gashi mala ya ce a shu'aiba din nan tasbiru shu'uba marka'an ko marka haka ne marfa lissufun alal bahari marfa lissufun wato tasha ce wurin ɗaure jiragen ruwa a bakin teku wannan teku da muke cewa bahar maliya jin maliya wannan kogi da in ka zo yanzu za ka je aikin hajji sai an ƙetara shi ko to a gaɓa shi wadda take ainihin ta ɓangaren abin nan kenan ta ɓangaren kudu to a wannan gaɓa nan ne inda suka je suka hau jirgin ruwan wa kana marfa makka nan ne mutanen makka suke shiga jirgin ruwa wa marsa sufniha nan ne kuma inda suke ɗaure jiragen ruwansu an gane kibala jidda malam ya ce wajen jidda ne وكان الشعيب اليوم ومكان الشعيب اليوم inda wannan wurin yake a yau junubu jidda shine kudancin jidda ina fata an gane kudancin jidda alama safati 68 kila ya ce tazarar tafiyar daga inda airport na jidda ike a yanzu ko daga inda jidda take a yanzu shine ainihin kilomita 68 muhammad sharraf shi ya faɗi wannan a cikin al-ma'alimul asira shafi na 151 a takaice a jidda dai suka tashi shi yasa kaga jidda ga nan har yanzu kuma ita ce wurin hawa jirgin ruwa nan ne wurin hawa jirgin sama ko kun fahimta to daga makka zuwa jidda me suka hau ba motoci ne irin na alhazai masu iya kwandishan ba malam yake cewa minhum ar rakibu daga cikin su akwai wanda ya hauyo abin hawa wa minhum al-mashi daga cikin su akwai wanda da kafa ya taho tafiya daga jidda zuwa makka ta wuce daga kaduna zuwa zaria wani ya hawo jaki wani doki wani alfadari wani abubuwan hawa wani kuma a kafa ya taho sannan kar ku manta kun ji akwai mata haka suka taho wa waffaqa Allahu al-muslimina muslimuna almuslimina sa'ata ja'u safinatayn littijara Allah ya datar da musulmi suna isowa sai ga jiragen ruwa guda biyu na 'yan kasuwa kaga wannan ma wata dacewa ce don da sun tsaya sai a ce to sai jibi jirgin ruwa zai zo to mutanen maka kuma sun biyo bayan su suna isowa sai ga jiragen ruwa guda biyu na 'yan kasuwa hamaluhum fiha sai suka ɗauke su a cikin waɗannan jiragen ruwa kalu sai suka ce su musulmi kenan wa arbal habasha muka isa ƙasar habasha fajawaruna biha suka zaunar da mu a wannan ƙasa khaira jari zama mafi alheri suka karɓi mu hannu biyu aminna ala na. muka amintu akan addininmu kun ga fa sun je wurin reverend father ne amma su haɗu su yi sallah a cikin fada shi a dafa abinci a kawo musu suka samu aminci wa abadna Allah ta'ala muka ta bautar Allah madaukaki mu da ma abin da muke so kenan mu ba fitina muka zo da ita ibada muke so mu mutanen nan suka gallabe mu to mun je mun samu inda zamu zauna lafiya la nu'ba ba a cutar da mu wala nasma'u shay'an nakrahuhu ba ma jin wata magana wadda muke kyamata. wa kanat al-hijratu ila al-habasha fi sanati al-khamisa min al-bi'sa wannan hijira ta faru ne shekara ta biyar bayan an aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta biyar bayan eh, aiko da annabi an fahimta shine aka yi wannan tafiya walam yatil bihim maqam malam yace ba su dade ba fil habasha a habasha faqad adu sai suka dawo ba'da ashhurin qalila bayan yan watanni kaɗan ila makka zuwa makka to a nan ne a ƙasa sai malam ya kawo wani dogon tarihi wanda ya ƙoƙarin ya warware wata matsala wadda wannan tarihi jama'a asali malam da kanshi ya bayyana a ƙasa abin ba ya tabbata bane ba su daɗe a habasha ba sai suka dawo to me ya faru jita-jita ce ta faru wannan jita-jitar da ta faru ita jita-jitar gaskiya ta faru amma wani abu da aka soka a cikin jita-jita shine bai faru ba musulmi sun tafi sun zauna a habashi hankalinsu ya kwanta kamar yadda kuka ji sun fada suna ibada suna zaman lafiya ba duka ba zagi ba bakan magana ba da daɗe ba sai suka dawo labari ne zo gare su cewa mutanen maka gaba ɗaya sun musulunta sai sai ga to ai dama ana gudu ne saboda ba musulunci kuma ana shan wahala to tun da dai har mutanen nan sun musulunta sai aka dawo suna dawowa kuma sai aka ritsa su sai azaba ta fita da to me ya faru wasu suka ce saboda suratun na jini ne wadda ta sauka da ta sauka sakamakon haka annabi ya sujuda mutanen makka suka yi to maganganu dai malamai suka yi ta yi waɗanda haƙiƙanin al'amari Allah maɗaukakin sarki shi ya fi sanin haƙiƙanin abin da ya dawo da su amma dai iya abin da malamai ke cewa jita-jita ce suka ji cewa mutanen makka sun musulunta to me ya kai mutanen maka suka musulunta me ya kai da labarin haka wallahu alam a wani labarin da bai inganta ba abin da aka ce lokacin da suratun najmi ta sauka kun san a ƙarshen ta akwai faɗin sunayen gumaka a fara'aitumul lata wal unsa wa manata salisata al ukhra alakum zakar wa lahu al unsa tilka idan qismatul Allah yace waɗannan gumaka lata da uzza da manata ita ce ta uku yanzu nan daidai ne ku bauta musu ku ɗauki sunayen Allah ku saka musu domin sunan lata sunan Allahu ne sai suka sanya wa gunki ta mace Allatu almanan almannan Allah mai baiwa sai suka ɗauki sai suka ce almanatu al'aziz sai suka ce al'uzzatu ma'ana suka ɗauki sunayen Allah suka lalata sai suka sa wa gumaka Allah yake yanzu kun yi adalci sannan kun yi wa Allah adalci da kuke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne ‘yan mata ko kuma ba kwa san ‘ya'yan mata to bayan duk da waɗannan ayoyi suka zo to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya karanta akwai wurin sujuda sai ya yi sujuda to duk mutanen makka sai suka yi sujuda da mutanen makka suka yi sujuda annabi ya yi sujuda mutanen makka da sun yi sujuda sai wani tsoho ne guda ɗaya ya ce a'a sai ya ɗauko wani tsingaro wani dutse sai ya sa a goshin shi ya ce wannan ya ishe shi to asali kun ji abin da ya faru to sai jita jita ta fara yaɗuwa cewar duka sun yi sujuda ɗin nan eh to dalili ne akan sun musulunta amma asalin abin da magana take cewa shi ne. lokacin da suka ji annabi ya faɗi gumakan nan nasu to sun saba cewa in an faɗi gumakan to bakan magana ce za ta biyo baya to yanzu sai suka ji an faɗi magana kuma an wuce lafiya kuma daga ƙarshe an yi sujuda su ma sai suka yi sai suka ce to yau dai Muhammadu bai zagi allolinmu ba dan haka tun da yayi sujuda bari mu kara ni to daga nan ne aka ce jita jita sai ta kai wa waɗancan musulmi wato mutanen maka gaba ɗaya ma yanzu sallah suke to sai suka dawo Allah madaukakin sarki ya kiyaye malamai sun rubuta littattafai kamar yadda in ka karanta a nan ɗin malamin ya kawo daga cikin littattafan da ya hujja da shi ka gan shi wani ƙaramin littafi ne nasbul majaniq li nafsi tiffatul gharaniq ma'ana kafa tankokin yaƙi domin tarwatsa ƙissar gharaniq wannan ƙissar da ake bayarwa ta cewa dalilin sujudar tasu saboda sun musulunta ne malam ya ce wannan kisa ba tatsuniya ce ya rubuta littafi wai yana nufin littafin ya zama wata tankar yaƙi ne wajen tarwatsa wancan labarin ne nasbul majaniq kafa igwanni li nafsi qissatil gharani dan tarwatsa wannan kisa ta gharani malam Nasiru al-albani shi rubuta wannan littafi wajen shekara 60 da ta gabata kana buƙatar ka karanta wannan littafi don ka samu waɗannan bayanai to malam yayi hujja da littafin Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan nan sai malam ya ce na a nan dai linnansu ne nan ya sa shi ne ko wannan sabuwar taba'a ce salin littafin ya daɗe kamar yadda kaji mala ya ce washtaddal aza washtaddal aza alal musulmina kun fahimta yanzu ba mun ce sun dawo maka ba sun dawo maka ba to da suka dawo maka kuma sai su kuma mutanen maka sai suka ɗauka an koro su ne don haka yanzu sai suka ƙara azabtar da su fiye da da cewa to in da kuna ga akwai inda za ku je ku zauna to babu to yanzu sai nan to za ku ɗanɗana abin nan ku ɗauku suka rinka ɗanɗana musu azaba fa ashara rasulu sallallahu alaihi wa sallama ala ashabihi bil hijrati ila al habashati marra thaniya sai annabi ya sake nuna musu cewa to su sake hijira su koma habasha a karo na biyu fa hajaru sai suka yi hijira qurabata salasa wa 80 rajulan wajen mutane maza tamanin da uku wa samani asharata ra'a sannan mata kusan guda goma sha takwas mata sha takwas maza kuma kusan tamanin da uku suka yi hijira suka tafi in kuka duba za ku ga lissafin ya nuna mutum ɗari da ɗaya kenan haka suka sake komawa a karo na biyu walamma alimat quraishun bi hadhihi hijira to da quraishawa suka samu labarin wannan hijira ba'asat rajulaini min aslab rijaliha wa azkahu sai suka aika mazaje biyu daga cikin mazajen makka waɗanda suka fi kowa ƙarfin jiki aslab waɗanda suke suna da dakakken jiki wa azkahum wa azkahum sannan mutane masu hazaƙa wato yanzu za a je a kai tsegumi ne wurin sarki na jashi irin magana da nake faɗa muku jiya wa hum amr ibn al-as shine amr dan as wa abdullahi ibn abi rabi'a da abdullahi dan abi rabi'a saboda waɗannan tsofaffin masharranta ne a jahiliya amma Allah ya musu alheri daga bayan sun musulunta ina fata an gane har manzon Allah ya zo yana yabansu yana cewa ibn al-as mu'mina ‘ya'yan as muminai ne da wannan amru ɗan as da kuma abdullahi ɗan as sahabbai ne amma da farko fa duk wani sharri da makirci to an san sun iya kuma shi amr ibn al-as ya daɗe dama yana shiga wurin sarakuna kaga ko kun fahimta kaga ya san yadda ake wa sarakuna in aka je a fada a juda ya kwanta sai sarkin fada ya ce tashi to sai a zakka wannan yana da ladabi ko kun fahimta sai suka tura shi da shi da ainihin wannan abdullahi dan abin nan dan abi rabi'a wa arsalu ma'ahum alhadaya almustatrifa ila najashi wa arsalu ma'ahuma alhadaya almustatrifa suka aika wa da sarki najashi wato tsaraba suka haɗa waɗannan mutane da tsaraba na kyaututtuka almustatrifa masu jan rai zuwa ga sarki najashi wa batarikatihi da kuma fadawan shi kasan akwai hikima duk sanda kake son ka je fada ka samu wani abu ka fara ganin sarkin fada tukuna in ka je ganin sarki to abu zai iya rikicewa ta sama saboda haka da ita sun kulla makirci sannan ga tsofaffin makirai sai suka ce to a ba da kyautar sarki sannan a ba da ta manya-manyan fadawa da manyan gwaraza na fada wa ja'ar rajulani ilal habasha waɗannan mutane guda biyu sai suka isa ƙasar habasha wa qaddama rishwatahuma ilal batariqa sai suka fara gabatar da cin hancinsu zuwa ga waɗannan fadawa talaban lil musanada fil ra'ayi inda ma ya'ridu al-amr ala najashi saboda neman samun goyon bayan maganar da za a kai wa najashi in an kai mishi ko kun fahimta jama'a ma'ana sai aka je aka samu sarkin fada da shi da wane da wane da wane a fada saboda galibin irin waɗannan da kake jin ake kira baɓariƙa muke kiransu sarakunan fada ko za ka ga sun girma sarkin ko sun haife shi ma sun zauna da kakanshi sun zauna da ubanshi duk wani sharri da makirci sun iya duk wannan ladabi da kaga su ne mai lambo ne kawai in sun ga dama za su iya sashi a ɗaka su zage shi suna fitowa cikin jama'a kuma sai su faɗi sun iya duk abubuwan to saboda haka sai suka fara zuwa suka kai wa waɗannan fadawa rashawa tukuna walikai yuhassana ko walikai yuhassina farda ha'ula'il na inda najashi haka kuma dan waɗannan fadawa su kyautata musu wajen korar waɗancan musulmi daga wurin najashi suna zuwa su ce ranka ya daɗe waɗannan yara kar ma a saurare su a kore su ko kun fahimta har yanzu fa haka ake yi fa ina son ku gane wannan in kana son ka je ka ga sarki da wata bukata sai ka je ka kai wani buhun shinkafa wane ka kai mishi kuɗi a envelope wane ka yi kaza wane ka yi kaza to da ka je ka kawo magana wani lokacin in sarki ya shiru sai sarkin fada kawai sai ce maka an baka abin da kake so ko kuma tafi an yi maka shikenan ba yadda sarki ya iya ina fata an gane walakin nan najashiya lam ya ta'ajjal fi ita'ir ra'ayi to sai dai kuma da aka zo aka kawo maganar a fada za a fara tattaunawa sarki na jashi bai fara faɗin wani ra'ayi shi ba bal talabar sama min jami'i a tarafin ƙabiyya sai ce abin da za a yi a saurari dukkansu ku waɗannan mutanen maka guda biyu da kuka zo da kyauta da fatu da menene da menene me yake tafa da ku za ka ji sun faɗa suka ce waɗannan yara sun zagi iyayenmu da kakanninmu sun zagi allolinmu sun raba kanmu sun ja mana fitina da biya hautsi ne shi ne to mu kuma mutanen mu suna ganin darajar ka don kai ne martaba ne a idan ƙuraishawa to sai aka ji cewa ka sauke su shi ne muka ce bari mu zo don kasu ɓata maka suna ran kai dare sarkin fada sai ce gaskiya ne haka aka yi a kore su sai sarki na gashi ya ce a'a a saurare su su yi jawabi sai suka samu wani yaro ɗan shekara ashirin da biyu alaramma ne Allahu akbar ja'afar ibn Abi Talib da yan miƙe zai fara jawabi sai da ya juye suratu Maryam tukuna kaf sai sa kuka tashi ku yi ilimi tukuna in kuka ji an ce ku yan iska ne ku yan kaza ku yan kaza ana ba ku takarda aka ce ku rubuta statement sai ku zauna suna karantawa sai su to to za mu bincika haka ya kamata amma an ce koyon iska ne an ce rubuta statement ka ce kai baka iya rubutu ba to daga nan za su gane to wato ma baka karatu ba dama hayaniya banza kake yi ko kun fahimta jama'a waɗannan yara an ce yan iska ne an ce azzalumai ne an ce sun yi rashin kunya an ce sun zagi Allah to mutumin da ya zagi Allah zai iya karatu yanzu gashi sai sarki na jashi bal falabas sama'a min jami'i atrafil qadiyya yace duk waɗanda suke cikin matsalar kowa a saurare shi ku an saurare ku su ma a saurare su wastada'a li ajli zalika almuslimina a ƙarƙashin haka sai sa aka kira waɗannan musulmi dama suna cikin fada an ware musu masauki ana dafa musu abinci sun yi masallacinsu suna ta sallah dama su zaman lafiya suke so ibada suke so saboda haka sai aka kira su walamma habaru da suka iso wa kanu qad ittafaqu an yakuna al mutahaddis anhum huwa ja'far ibn abi talib radiyallahu anhu tun a can dama sun san cewa za a kira mu fada tun an ji fada wa zai yi magana dole ne ku musulmi ku zama kuna da kan gado kada a je a zauna a fada wannan ce ranka ne wannan ce mai martaba a ce kai ku mana hayaniya a sa fada su bubbuge ku sai ku tsara ku samu who is going to be the spokesperson who is going to represent the whole congregation Wani ne zai wakilce ku wa zai magana a madadin ku sauran kawai sai su shiru sai an gama jawabi ne an ce ko akwai wani mai magana in ka miƙe kai ka iya magana ka sanya ake magana a gaban sarakuna in ka tashi sai ka ce Allah ya ƙara wa mai martaba lafiya ka kalli dama sai ka kalli hagu wato kana kallon fadawa ne tukuna kana gyaro ta a wurin su haka ake yi in ana magana a fada ba a kallon sarki haka ka ce Allah ya tsara min martaba a in ka miƙe ne sai ka kalli dama Allah ya tsara min martaba lafiya sai amin Allah ya ɗaukaki gidan min martaba a ce amin da su zala haka ba su ce maka ba ba da mace to ka fara gyaro ta to duk tsegulin da aka yi cewa kai mai rashin kunya ne sai su gane ba haka ba ne don da ka tashi ma mai martaba kai wa addu'a to amma an ce dama dan izala ne zai zai rashin kunya ka miƙe ka ce to kai sarki ina ruwanka na da wannan magana to sarkin fada zai koɗa maka mali yanzu ka ci duka saboda haka sai suka shawara cewa to wa kanu qad ittafaqu an yakuna al-mutahaddis anhum huwa Ja'far ibn Abi Talib suka ce Ja'far dan Abi Talib ne wan Aliyu ne bai wuce shekara ashirin 22 ba fa yaro ne karami amma ya haddace qur'ani a lokacin fa qala lahum najashi sai sarki najashi yace ma hadha ad-din allazi faraqatum fihi qaumakum dan kada mutanen makka su ga cewa najashi yayi son kai ya goyi bayan yaran nan sai da ya fara jefa musu tambaya a matsayin tuhuma yace wannan addini ne wannan wanda har ya sa kuka rabu da danginku da iyaye da kakanni walam tadkhulu bihi fi dini kuka ƙi shiga cikin nawa addinin ni dinnan kuka rabu da addinin iyayenku da kakanninku wala fi dini ahadin min hadhihi wala fi dini ahadin min hadhihi milal kuka ƙi shiga duk wani addini da ke duniya kun bar na iyaye da kakanni ba ku shiga nawa ba kiristanci ba ku shiga yahudanci ba da bu masu bautar shanu duk ba ku shiga ba to wani irin addini ne kuka zo da shi amma abin da nake so ku gane kafin zuwansu ai ya kamata a ce kun ga ya san su dama ya san su amma nan tun da ya zo magana sai nuna kamar bai san su ba ku yi bayani to kai ma in ka je in ka ga sarki ya maka haka ko mai martaba ko mai alfarma ko dpo ko wani abin nan kar ka tashi wata magana kana reference cewa a ah, ranka daɗe ai da muka zo mun yi maka bayani a'a kai ma sai ka nuna kamar baka san shi ba dan ka ba da shi in kai haka dan haka zaka faro bayani ne kamar yau aka zo kamar yau aka fara magana tunda shi ma ya fara magana kamar bai san su ba amma kana jin ba su mai bayani ba kawai zai sauki wasu baki ne haka amma sai ce wani addini ne wannan naku ni ba ku shiga na addinin ba ba ku shiga na iyayenku da kakanninku ba ba ku shiga duk addinan nan da ke duniya ba to wani irin addini ne kuka zo da shi bako an fahimta jama'a Allahu akbar fa Ja'far sai Ja'far yace ayyuhal malik yawwa kun ga bai ce ayyuhan najashi ba ayyuhal malik yanzu kai ma sai ka ƙara a larabcin zamani ne ka ce ayyuhal malikul musabba ya kai wannan sarki mai daraja fakhamallahu kaza kaza kaza ka je ka kwaso kalmomi na fada shi yasa adab yake da kyau ka san al'adun mutane kar ka zauna kana malami in an je fada baka san yadda ake magana ba in an je police station baka san yadda ake magana ba nan haɗu da kwamandan sojoji baka san yadda ake magana ba nan haɗu da rob safety baka san yadda ake magana ba idan an je wurin yan siyasa baka san yadda ake magana ba baka ganin dan masani dan masanin Kano dan masanin Kano ka gan shi dan boko ne ka gan shi malami ne ka gan shi dan siyasa ne duk inda ka je sai ya iya magana a wurin naka ce yana da jawabi a Zaria sai ya rugo Zaria sati biyu kafin jawabi ya binciki tarihin ku kaf ya zo sai ka ji ya faɗi ya dubi wani tsoho cikin ku ne shekara tamanin sai faɗi ran da aka haife shi da irin ragon sunan shi da aka yanka duk sai ku rikice <laughs> ku kun fahimta jama'a Ja'far ya miƙe ya ce ayyuhal malik ran sarki ya gaɗe kunna kauman ahla jahiliyyati mu mutane ne da muke zaune a jahiliya na abudul asnam gumaka muke bautawa wani akulun maita muna cin mushe wani atil fawahish muna yin duk wata barna zina fashi da makami sata kisan kai wani qata'ul arham muna yanke zumunci ba ruwanmu da dangi wani nasbil jiwar wa nasi'u ko jiwar muna munana makwabtaka duk wanda ya makwabta da mu ba zai ji daɗi ba wa ya'kulul min minna dha'if mai ƙarfi yana turmushe mai rauni fa kunna ala zalika haka muke zaune ka da rayuwar mu take kaga ja'afar yana nuna ɗan dangi ne ɗan shekara ashirin da biyu ina ya kai ya san wannan to ya kamata in kana gaban mahaifinka ya rinka zama ya maka tarihi saboda ran da ta kure kai za ka yi magana ja'afar ya san waɗannan tarihin ka ji kajiran kai daɗe haka muke daga kisan kai sai zina sai shan burkutu sai kaza ka duk al'amarin musharri sharri hatta ba'asa ilai na rasulan har sai da Allah ya aiko mana da manzo minna shi manzon daga cikin mu ne fa ba bako bane ranka ya dade ba dan cirani bane na'arifu nasabahu mun san iyayen shi da kakannin shi wa sidqahu mun san gaskiyar shi wa amanatahu mun san amanar shi wa ifafahu mun san kamewar shi baya zalunta kowa bai cin dukiyar kowa baya wata barna kaga anan sarki na jashi a eh, ja'afar ya tallata dukkanin irin yadda suke a jahiliya sannan ya zo ya tallata irin yadda mutumin nan yake tun a jahiliya kaga daga nan sarki zai gane wannan mutumin ashe yana da bambanci tun a jahiliya mun san dangantaka shi dan halal mai iyaye da kakanni dan dangi manyan mutane mai gaskiya mai amana mai mutunci fada ana ilallah ku kiraye mu zuwa ga Allah kuna jin yadda yaron nan yake magana bari ku faɗa haka don ka gane yaro ne karami dan shekara ashirin da biyu ku je yake magana sai kiraye mu zuwa ga Allah bai ce sai kiraye mu zuwa ga kanshi ba sai kiraye mu zuwa ga Allah lin wahidahu dan mu kadaita Allah wa na'budahu mu bautawa Allah wa nakhla ma kunna na'budu mu rabu da duk abin da muke bautawa nahnu wa aba'una mu da ubanninmu mu min dunihi wanda ba Allah ba min alhijara na gumaka waɗanda aka yi su da ainihin duwatsu wal awsan da gumaka waɗanda aka yi su da ice shine bambancin sanamu da aufan sanam in ka ce sanam dutse na gunki wasan gunki eh, eh, gunki na dutse shine sanam gunki na ice shine ainihin wasan asnamu gumaka na duwatsu ausan gumaka na ice ko kuma sun haka ko kun fahimta wastamarra al malam yake sai wannan tattaunawa ta ci gaba bainan najashi wa sahaba tsakanin najashi da sahabbai me yasa ba a ce tsakanin amr ibn al-as ba dan su amr sun riga sun gama faɗi sharri ne ya zo da su kuma sun faɗa kuma tun kan su zo sarki na zaki ya san masharranta ne tun da shi ne wa'azi ne ko kun fahimta jama'a don haka sun gama faɗi ridwanullahi ta'ala alaihim Allah ya tsara musu yarda hattan taha har sai da tattaunawar nan ta ƙare bi fashli makidati kuffar quraish makircin kafiran ƙurayshawa ya watse zama ya ƙare su ya watse sannan warju'ihim ruju'ihim khasirin da kuma wasu gida cikin asara na farko dai duk tsarabar da suka yi wa sarkin fada da fadawa sun ne duk buhun wake da gero da albasa da suka kawo mai martaba ba za a koma da ita ba sannan kuma bukata ba ta biya ba shine sun koma cikin asara wa baka'il muslimina fil habasha musulmi kuma suka zaman su a habasha amini na cikin aminci mutma'innina a cikin natsuwa Allahu akbar wannan hadisi yadda ka ji shi da tsawon shi din nan baki ɗaya al Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin Kitabul Musnad da isnadi sahihi jama kun ji tarihin yadda al'amarin musulmi ya kasance a ƙasa Habasha wannan tarihin yana da darussa mai yawa waɗanda insha Allahu ta'ala idan muka zo darasi na gobe za mu fara ɗiban irin waɗannan darussa da malam zai rinka ɗibo mana yana haɗa mana da yaya rayuwarmu za ta kasance haka ake tafsiri haka ake tarihi haka ake karatun hadisi a karanta sai a zo a haɗa maka da yaya abu yake yanzu kuna nan wata rana kuma za a je a kai ƙarar ku fadar mai martaba kaza za a je a kai ƙarar ku wurin area commander za a je a kai ƙarar ku wurin uh, inspector general of police za a je a kai ƙarar ku wurin eh, uh, menene uh, commissioner of police za a je a kai ƙarar ku wurin hakimi ko mai anguwa ko liman idan kuka tashi tafiya ba zuwa za ku yi a matsayin yadda aka ce ku yan iska ne ku je kuna wauta kuna bakar magana sai ku samu cikin kuwa yake da basira wane ne ya iya magana sai ya tashi sai ya jawabi idan ya zo jawabin kuma ya san irin kalmomin da zai yi kada ya kalmomin da za a fassara su da muguwar ma'ana kada kuma ya kalmomin da in sun dawo ba za su yi mishi daɗi ba yanzu ku dubi kalmomin nan na ja'afar me abin aibantawa a cikin takaitaccen lokaci in ka gwada fa gaba ɗaya bai wuce minti biyar ba biyo waɗannan bayanan amma a ciki ya bayyana yadda suke a jahiliya da yadda annabi yake a jahiliya da irin ya annabi ya tashi yana wa'azi sannan su kuma fa ba wani abu suke ba sun karɓi wa'azin ne kawai iya laifin da suke kenan sun karɓi wa'azin kuma mutumin nan ya zo ya gyara su ne kuma shi wannan sarki na gashi fa yana ɗauke da littafin Allah yana wa'azi don haka abubuwan da aka faɗi din nan biya san gaskiya ne shi yasa an kana karantawa a cikin wasu littafai kamar na sira ka ji nan ma malam zai kawo mana a cikin sharhi da zai mana insha Allah ta'ala za ka ji da suka ce wa sarkin ina muna son ku ba mu su mu koma da su gida mu je mu ladabtar da su sai sarkin ya ce musu yanzu kuna nufin in ɗauki 'yan aiken manzan Allah ba ku aka ce sai amurbunan bin sai ya dubi abdullahi ɗan abi rabi'a ya dube shi haka sai dawo to kai ma'ana ta kwale fa don sarki na gashi cikin sani ne ko ko su da baka ne har ya ce manzan Allah me yasa ashe sanda ake wannan batar na ƙashi ya musulunta amma hatta fadawa ma ba su sani ba domin da su ja'afar ibn abi talibin suka zo suka ce gashi nan mai gidansu ne ya turo su daga makka su shawa ne aka ce barkanku da zuwa ku 'yan kasuwa ne sai suka ce a'a to sai wannan ba fadi ya kalli wannan to su bakin 'yan kasuwa suka saba gani ƙurayshawa me ke tafa da ku dama an samu wani yana tafinta sai ja'afar ya miƙe yana miƙewa sai suka ce to ga wakilinmu nan zai yi jawabi ya zauna aka karanta suratu maryam nan take aka fassara ta sai sarki na gashi ya miƙe ya ɗauki wani ɗan tsinke haka sai ya ce dangane da darajojin annabi isa da darajojin mahaifiyar shi maryam kai wannan jawabin da ka karanta baka rage ko girman wannan ba kuma baka ƙara ba abin da muka sani shi ka faɗa wato ƙur'ani ya gaskata abin da ke hannunsu to shine aka ce bayan da aka tashi fada sai ya ce zai je gana da su da ya kulla ƙofa sai ya ce to shi ya yarda wannan addini gaskiya ne kuma ya bi su faɗa mai matakin farko sai suka ɗora mai kalmar shahada sai ce to amma ba zan bayyana wa jama'ata ba Ya ce domin da ina da ikon da zan gudu daga garin nan da na gudu wannan mai gida na ku zai rinka rike mai buta in zai alwala rinka rike mishi takalmi in zai sa Ya ce amma ba zai yiwu ba don haka idan ya shiga fada sai a koma a mai abubuwan da aka ba. su kuma sahabbai da suka zo su ma sai ba su keta mishi alfarma ba su nuna cewa su yan izala ne ba sa durƙusa wa kowa kuma za su zo su yi sai ba su iso fadar kai tsaye ba da suka je sai suka taru can gefe guda suka natsu kowa da farin kaya da rawani sai hankali ya bayi zuwa gare su sai aka ce waɗannan suwaye yake a wasu baƙi ne ba a san daga ina suke ba sai aka tura wani bafadi sai je kira su to yanzu kun ga da suka zo kiran su aka yi ba zuwa suka yi ba to da suka zo su ma sai su nuna al'adunsu duk garin da kaje kai kaje neman alfarma dole kallon kwasu zuwa ga al'adunsu amma in su suka kira ka fa dole kai kuma in kaje ka nuna taka al'ada don haka da ike gayyato su aka yi da suka zo suka tsaya suka wa sarki gaisuwa irin tasu to sai ya fahimci waɗannan mutane 'yan wata al'ada ne sun mutunta shi kuma sun mutunta tasu al'ada in ba haka ba shi an zo gaban shi su sujuda ake sai sarkin fada ya ce ka ɗaga in ka ɗaga ka gama jawabi sai ka tashi da baya da baya har ka fita ba a juya mishi baya da reverse za ka fita kaga anan duk masu da'awa musamman matasa suna buƙatar su san wannan in ba haka ba sai a je a kai ku ƙara wurin sarki ku ne kuke da gaskiya amma sai a waye gari ku za ku taso kuna ba da haƙuri saboda ba ku iya managing kanku ba ba ku iya tsara al'amarinku ba kun je kun dubi wani mai zarɓaɓin baki ko kuma wani wanda ma ba a fahimtar me yake cewa ya tashi ya yi ta hayaki a gaban fada ku wai abin da kuka ɗauka kun shekara ashirin kuna wa'azi a garin duk wa'azin da kuke shekara ashirin ba za a taba kai wa sarki ba sai ran da kuka ce gyara kayan karen nan sai a ce gashi ya zage ka ina son ku gane wannan kullum abin da ke ruɗan matasa ke duk wa'azozin nan da muke yi jama'a ba za a kai wa mai martaba ba sarki ba za a kai wa gwamna ba area commander ba za a kai mishi ba director ss ba za a kai mishi ba duk wani babba ba za a kai mishi ba amma ranar da muka ce kaza turan nan ne za a kai mishi turan nan ne ya fara jin mu kuma a karkace aka kai mishi labari to in muka tashi mu kuma bai kamata mu je mu gaskata masu gulma ba gaskata masu gulma shine mu tafi da zafin kai muna zuwa mu ce to me ya haɗa mu da kai kai din banza a'a ce an ce kun ce ka ba sai ku ce a ina ne ranka ya daɗe aka ce mun ce akwai kasar ɗin ce a to an faɗa da baki ne sai ku ce a to mu muna da akai muna da jeren jiyar kasusuwa kowane kasa yana da suna yana da lamba abin da ba ranka ya daɗe wannan da ya faɗi maganar ka ce kawo maka kasar ɗin da kuma in magana ce muka yi da shi ya faɗa sai ka kwantar da hankalinka smooth ka yi jawabi sai ka ga an fahimce ka amma mafi yawancin matasa sai su je sai su hayaƙi su yi tiriri ka karanta don girman Allah littafin tarihin abubakar gumi da bakin shi yayi Ismailu tsibe rubuta mai suna manufata abubakar gumi babban malami ne na makaranta ta secondary teachers college da ke garin maru jihar eh, jihar zamfara a yanzu aminu kano kuma babban malami ne shi ko malamin tu